na gajiya. Ba gajiya. To ai gida na yake gidan turoki ya mata nan gida. Shi ne sai na kawo shi. Ya ce ba zai iya kawo kansa ba. Ya san can da ya ban nan unguwar ai ba a gama ba a gina gine nan ba. Waje yana daji. Ikon Allah. Safwan. Amma ya ishe ni. Ya umma. Ya ce ai sai na yi muke fasara. Ba zan gane ba ai. ake nufi da ya umma. Na zan gane. Wai ya uwa ta ta kaina. Allah <laughs> akbar. Eh. Eh. Wurin ka masa ruwa ko? To. Tunda akwai. Hal alaika. Ma ma'ana ruwa. Ya sharibul ma'a. Na'am. Eh. eh. Alma'u. Alma'u. Eh, ya anu alaika ya sharibul ma'a. Na'am. Eh, Na'am. ai san baya jin hausa sosai kai ana alama marhaban bi hazal man kin san a can in suka yi hausa dukan sa ake yi a can ko can da suna karatun larabci gashi ko hajji ya sake ya shehi يشرب الماء شديدا نعم نعم الماء نيجيريا يشرب نيجيريا زندني أي شيء الله nan piso diya alzamzam alzamzam wato ruwan shan jafi da daɗi kenan wa zai haɗa nama ai wannan raya ne Allahu akbar safwan ma ma'ana hazal kalam تدي لأن ماء السعودية شديدا بعد نيجيريا الماء نعم نعم الذي تتركب عليه الحمد لله ليس دار الآن في هذا الناحية يتي وين babu abinci ne a wannan nahiya irin nasu ba larabawa Allah sake ina na sai dan wake da tuwon dawa kaga amai litan da amun min al arabiyatu min saudiya wa sudan in najeriya illa idza najeriya da ani Na'am الماء نيجيريا Na'am. نعم eh, نيجيريا eh, Na'am ما شاء Wa نيجيريا وكوكو kosai wa dankari wa rogo kaifa al'amala ya umma me kace ne yace yace yace ya ya ya ya ya ya macin wannan rana ta kansa kai Allahu akbar da mahaifi sai Allah eh? amma ka kyauta kai ikon Allah da kusanci aka kawo shi nan dole to tun ina in alifai magaran nan kwarai kuwa yace a nuna masa gidan ciroki daga nan a ah, safuwan ya manta gidan kin san kan da ya tafi sudan ya kai shekara ba a herin da uku gaskiya ne kan ba ai wannan gine-ginen ba sannan waje yana gona to yanzu ya ce a nuna masa gidan turonki yana dira airport shine aka kashi gidana ni kuma na ɗauko ɗan ajeji ta sabu na shigo da shi lunguna sai da muka wuce lungu saba'in Allah ku kafin mu zo jari amma kai kokari eh me me ana hazar kalan li'annaka sab'una tatarab qablun guna na'am na'am eh kafin a zo ja'in kaji kajin ma baka ji bayan ma larabcin ba ba ji nake sosai ba ba a da al na amun na'am laisa hazal baitu. ya ce bayan shekara ashirin da suka wuce ishiruna ayyamu ya ce da ba wannan gidajen shi isa bai gane Allah ya masa jiki a Saudiya ba abinda bai iya ba ya shehi shehi li'anna ummika hadha amru shatija ah alhamdulillah kai wannan biye min daɗi mama yanzu a samu wani abu da za a faranta min rai a samu wani abu da za a faranta wa ɗannan naki rai ki nemo abinci mama eh to zai ci tuwon dawa da dan wake alhamdulillah al'ummuka ja'atuka ma'u shadida nan hmm. haza ma'u najeriya ma'u najeriya <laughs> oh! yanzu mai na gowar najeriya ma har ya tashi. shi ya mance yace ba kamar na zanzan ba a daɗin to ni yanzu ranka daɗe eh. ya za mu ringa hira in imti'a da mahaifi ya jin harshe to ba gane ba ana jin harshen sa ba gane ba in kika buga waya kika riƙe abin da ya faɗa sai in karanto miki ma ma'ana hazal kalam laita lulgatul arabiya ummika na'am na'am na'am eh la fahimtu alayka kalamuka eh, eh, alfahimtu al na'am na'am yace hi fahimta sa larabci Allahu akbar ikon Allah Safwan na'am laysa dairu da amu fi hazal nahiya yace babu wani abinci irin nasa na larabawa a wannan gida akwai to kuda to muke so ko dan wake ليست دعاوى السعودية نعم. والسودان نعم وليبيا نعم. النيجيريا نعم. إلا إذا دعام النيجيريا الذي تتركب من الشاي والبريدي والكوكو وقوسي وتباني ودواكي وكوكا وزوغالي نعم آه، ما معنى زوغالي أسير نعم الدوغر من الشجرة الشديدة Nil Nigeria la zanzam la ma inda ala Najeriya zanzam na'am laysa zanzam fi hadha Nigeria. Dandan da tarabka ba ala Saudiya na'am illa Saudiya wal Sudan na'am masha Nil <laughs> Nigeria, illa idza ruwan reka ma uReka, na'am ma'u faro shine babban ruwan Najeriya alma'u alma'u ma eh, alma'u rijiya gargaji gargaliya alma'u rijiya bokoniya ismu haboho ma ma'ana rijiya wato ana kana Najeriya insha Allah na amin yace zai kwana saba'in a Najeriya saboda uwarsa Allahu akbar eh, eh. saboda uwarsa ka san da mahaifi sai Allah gaskiya ne Allahu akbar eh kudan wal libya fil najeriya illa idza da aman najeriya sai ismuhu dan wake wata bani wa alala wa koko wa kosai wa shayi wal bare da kalila na'am laysa da'am sudan eh, wal saudiya na'am yace a saudiya ma abincin sudan wahala yake yi eh yanzu dai mamaki za ki tashi ki sanya zaki na abincin nan duk abin da aka bashi ba dole ya ci ba lalle ne ya samu na saudiya can da suke cin da jaja Allah to ani yanzu wannan yaran da kuke ta yi ni ba ji nake ba to kin san abin da za a yi duk sanda kika ji yayi yare sa'ar ki ta rubuta in na zo a fasara to yanzu misali kuma laisa da am sudan eh, wal saudiya na'am yace a saudiya ma abincin sudan wahala yake yi eh, yanzu dai mamaki za ki tashi ki sanya daki na abincin nan Da abin da aka bashi ba dole ya ci ba lalle na ya samu na saudiya can da suke cin da jaja iko Allah to ani yanzu wannan yaran da kuke ta yi ni ba ji nake ba to kin san abin da za a yi duk sanda kika ji yayi yare sa'ar ki ta rubuta in na zo a fasara to yanzu mai fasara misali kuma in ba ka nan ba ko ba ka gani ko ba ka ga waya ba Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye mu da zarar mun ɗaura.